wato shi zumunci ba karamin abu ba ne shi sa a cikin hadisi sahihi wani yake tambayar shugaba yake cewa hadisin abu ayyub a ansari ne bi amalin yudkhilni aljanna ya rasulullah ka sanar da ni wani aiki wanda zai shigar da ni a aljanna sai ce ta abudullah wa la tushrik bihi shay'a wata tuqimus salata wata ita zakata sai ya ce wa rahima ka bauta wa Allah kada ka ya komai da shi kuma ka tsaye da sallah ka ba da zakka kuma ka sa da zumunci yawwa shi yasa wani hadisin shi ma yake cewa la da hulul jannata qati'un duk wanda yake yanke zumunta to wannan ba zai shiga aljanna ba ba zai shiga aljanna ba wanda yake yanke zumunta wanda har shugaba sallallahu alaihi wasallama wato wato hadisan da suka zo daga shugaba akan zumunci hadisai ne wanda suke masu yawa to shi sa mu kiyaye wato yin zumunci wanda har hadisi sahi yana faɗa yana cewa wato man ahabba an yi lahu rizquhu wa an yi lahu fi asarihi falyasir rahimahu duk wanda yake so arzikinsa ya yalwata ya samu yalwa cikin arzikinsa kuma ya tsayin rai a duniya to abin da zai yi ya sada zumuncinsa ya dinga sada zumunci to shi ne malamai suke faɗa suke cewa shi sada zumunci yadda ake sada zumunci yana sabawa tsakanin ahwalin mutane shi wanda yake mai kuɗi mawadaci sada zumuncinsa yana yin sada zumunci ne da baiwa da kyakkyawar ɗabi'a da girmamawa da kuma miƙawa shi kuma wanda yake almajiri talaka bashi da shi to ya dinga sada zumunci da ziyara da girmamawa da maganganu masu kyau kada ya yi hassada ya dinga girmama shi wanda Allah ya wannan bai wata ni'ima yana da shi amma ba kana da shi ba kana da tarun dukiya sai dai kullum ka zo cikin almajirai ka zauna ai ka zo ka gaishe tashi kuma ba wani alheri da zaka ba su duk tun ba sa hassada ka nuna ka koya musu yin hassada ka zo shar da kai ka ci wannan ka sha wannan ka batar da wannan amma zumunci ba ka iya miƙa musu a'a shi zumunci wato kai mai hali abin da ya fi dacewa kai zumunci bacin kyakkyawar ɗabi'a da kuma miƙawa Shi ne kaga can hadisi sahi shugaba ke cewa laisal wasulu bil mukafi. shi wanda yake yi mai biki wanda an ya yi wannan ba zumunci ba ne a zumunci wanda idan aka yanke zumunta sai sadar da ita haka shugaba ya faɗa sallallahu alaihi wasallama saboda irin abin da mata suke yi in kin bani in baki in baki man ba ba zan baki ba wannan ba zumunci bane wannan sunansa biki to kakka zama mai biki sai mutum ya zo ma za ka je masa sai ya baka za ka bashi a'a ba haka aka ce ka yi ba idan zumunta ta yanki ya hana ka kai bashi idan ya ƙi zuwa ya sada zumuncin kai ka sadar da zumuncin abin da ake so